الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل أن أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها والأول أصح والولي القريب فيقال هذا يلي هذا أي يقرب, يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فللأولى رجل ذكر أي اقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة قبل لبون ذكر فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد أنا ابن تيمية رحمه الله تعالى yana maka tarifin walittaka idan aka ce walittaka da larabci alwalaya da ake nufi a karan kansa shi harshen larabcin kalmar walaya da take nufi ya dan barbaro maka kalmar walaya ko kuma taka din a cikin alqur'ani ta zo wani taka ta Allah ko kuma taka ta shaytan to aka ce waliyi ko walaya taka din ne ake nufi a cikin harshen larabci da shi ne ce wal walayatu diddul adawa kalmar walaya kishiyar adawa ce an san adawa kiyayya gaba rashin fahimtar juna ƙinƙin juna shi ne al'adawa to wala ya shi ta ce kaga kenan me zai ba ka ma'anar adawa kuma a ala wala ya kenan idan ce maka wala ya ya adawa ce kaga me ke nuna wa? a soyayya alwalaya tana nufin soyayya da fahimtar juna da matsowa kusa da mutum ka fahimce shi ya fahimce ka ka taimake shi ya taimake ka wannan ne alwalaya kamar da aka yi kuta Allah wal ladina amanu wa lam hajjiru ma walaya ta yi min shay'in hatta ke fi da. wanda suka yi imani da su hijira ba ba ku ba ku taimaka musu ba taimako taimake ke da ya tsakanin ku da su wato waɗanda suke ƙasar wanda ba musulmi ba suka zauna suka yi hijira tare da cewa suna da damar su yi hijira to duk abin da zai same su sai ya shafa ba ruwan kuku malakun min walayatihim alwalaya ana tana nufin an-nusra ay malakun min nusratihim fi nusratihim min shay ba ku ba ku taimaka musu saboda sun ki shigowa cikin ku za ka duk abin da ya same su suka jawo kansu wa aslul walayati al-mahabbatu wal qurb asalin kalmar walaya tana nufin soyayya tana nufin kusanci wa aslul adawa asalin kalmar adawa a larabci tana nufin albogdo bughd wal bu'd kiyayya da nisantar juna saboda haka kaga aka ce wani waliyin Allah ne ana nufin wanda yake san Allah Allah yana san shi wanda Allah ya jawo shi ya kusanci Allah Allah ya kusanci shi wanda ya taimaki addinin Allah Allah shi ma ya taimake shi kalmar wani ta walittaka da take nuna ke wani waliyin Allah ne wa ana masoyin Allah ne akwai soyayya tsakaninsu da ubangiji yana san Allah Allah yana san shi kamar da Allah ya ce da ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu saboda yana suna san Allah shi ma Allah yana san wannan ita ce walittaka ɗaya sun kusan kun kusanci Allah ta hanyar aikata ayyukan wajibi da barin ayyukan haram shi kuma ubangiji ya kusance su ta hanyar ba su taimako ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به هذا قرشان حديثي kaga shi ya kusanci Allah da ayyukan ɗa'a, shi ko ubangiji ya kusance shi da bashi taimako da agaji na gaggawa lokacin da ya nema wala in sa'alani la uqiyanna wala in ista'adani la u'idanna kaga ta ɓangaren shi bawa ya kusanci ubangiji da da da'a ta hanyar aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake son shi ya aikata shi kuma ubangiji ta bangaren sa ya kusance shi ta hanyar me ta hanyar ya taimaka masa ta hanyar biya masa bukatunsa ta hanyar ya kawo masa agajin gaggawa duk sanda ya nema wanda ita ce walittakar ba wani abu وقد قيل إن الولي سمي وليا من مولاته للطاعات أي متابعته لها wasu malamai suka ce shi waliyi an kirawo shi da wannan suna waliyi saboda bibiyar da'a da yake wato da ya yi da'a nan da kuma zai biyo da wata bayanta wato sa da Allah ba ta yankewa tana bibiyar juna saboda haka ya zama alwilaya din daga almuwala ne aka samu ta almuwalatu shine bibiyar abu wani yana bin wani wani yana bin wani ba tare da an samu katsewa ba suka ce to shi wa ayyukansa na ibada da saboda ga ubangiji ba ta yankewa ba wani lokaci da zai ce ya gaji don haka zai zauna ya huta kullum cikin bautar Allah yake kullum cikin yin abin da Allah ya sa shi yake da barin abin da Allah ya hana saboda haka ne ma aka kira wasu waliyi ma'ana ayyukansa na da'a masu bibiyar juna ne masu gudana ne dab da dab ba sa yankewa wannan wani wata fahimta ce ta wasu malamai dangane da inda aka samu kalmar waliyi da kuma abin da take nunawa malam yace wal amma ma'ana ta farko a asahhu ita ce tafi inganci wato ya gaya maka ma'anoni guda biyu na kalmar walittaka ko dai tana nufin almahabbatu wa nusratu wa soyayya da ba da taimako da kuma kusantar juna ko kuma tana nufin min almuwalati ne daga bibiyar juna ne ma'ana bibiyar da bawa yake wa da'a ubangiji wanda ta sa ka ce masa wali inda jami'a ce an faɗi wannan an faɗi wannan amma magana ta farko ita ce ta fi inganci cikin maganganu biyu na malamai wajen tantance ma'anar waliyu ta fuskar ta fuskar bugan larabci wal waliyu al qaribu akan ce al waliyu a larabci ana nufin makusanci fa yuqalu hada yali hada akan ce wannan yali wannan ma'ana yana bin wannan dab da dab yana kusa da shi a ce wannan haza ya yi haza Muhammad ya li Ahmad kenan wannan ya zo bayan wannan kamar ka ce Umar ya li Ababakar fil khilafa wa Usman ya li Umar fil khilafa wa Ali ya li Usman fil khilafa kaga daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu tazara tsakanin su babu wata rata wannan na tafiya wannan ya zai gurbin sa to kaga ashe al-waliyu adaratu larabci ana al-qarib da ka ce wannan walihi ne ana nufin wanda ya kusanci ubangiji shi ma ubangiji ya kusance shi da ba shi taimako ai ya qurbu min wa min qawluhu sallallahu alaihi wa sallam alfu qul fara'id bi ahliha fama asbat al fara'id fali awla rajul dhakar nan ibnu taymiya yana kara fito maka da ma'anar kalmar wilaya alwaw wal ya'u alwaw wal lam wal ya' alwaw wal lam wal ya' asalinta mai take nunawa a ce takan ɗauki ma'anar al'urbu saboda haka ce alwali ana nufin alkari ya ce domin ga shi a hadisi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar cewa an yuqul bi ahliha to riskar da wato kaso na gado ga masu shi ga ma'abotansa wato ubangiji ya karkasa kaso na gado cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza a cikin ayar yusikum Allahu fi auladikum bil zakari mithlu hadhihi al unsayayn waɗannan su ne fara'id al fara'id aka ce al fara'id ana nufin kasan da ubangiji ya riga ya kasa abinda zaka ci wanda ubangiji ya kasa ya ce ya baka sabanin ta'asibi shi ne ka kwashe sauran duke da tarbi shi wannan ba kaso bane iya abinda ya rage ta iya rabo ya cinye dukiyar duka ta iya kuma bayan an raba kuma kowa ya ɗauki kashin sai a samu wani saura kuma to sauran wa zai ɗauka shine aula zakari aula rajulin zakar mafi kusancin namiji da shi mamacin namiji zakar namiji mafi kusanci da mamaci kaga anan kalmar aula tana nufin al-aqrab wannan ne wani shahid da ya yasa ibnu taymiya ka hadisin dan ya nuna ba kalmar aula kaga akwai wawu akwai lamu a ciki wanda su ne asalin kalma din ce to kaga ana ta dauki ma'anar mafi kusanci ai li aqrabi rajulin ila al-mayyiti mafi kusancin mafi kusancin abin nan zuwa ga mamaci inda a ce mutum zai mutu ya bar ya bar abin nan dan uwansa ya bar ƴarsa ya bar ɗan'uwansa, ya abin da ya bar ɗan'uwansa, ya bar amminsa kaga ɗan'uwa shi ne mafi kusanci zuwa ga mamaci sama da da bakwa saboda haka in ya bar albint wal sannan kuma wal am kaga al ya fi kusanci zuwa ga mamaci shi zai cinye tasirin. لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور أنا أنت zakar, ذكر لا أنونا مكا hukuncin ya yana da alaƙa da zukuriya ne kasancewar wannan namiji ne wala yashriku fihi dhukur wal inath maza da mata ba za su yi tarayya a ciki ba kama qala zakati kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin zakka fadlu lahunin zakar kaga anan ma sai ce zakar A hadisin anas hadisi ne da ya zo hadisi ne dogo wanda abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa inda annabi sallallahu alaihi abubakar ya rubuta ya rubuta kashe-kashen zakka musamman zakkar da ta shafi dabbobi da kowace dabba in ta kai kaza ga abin da za a fitar ta kai kaza ga abin da za a fitar to a ciki ya faɗi wannan kalma fadlu labunin zakar kaga ibnu labu ibnu namiji ne sannan kuma aka ƙara kalmar daga Don a nuna cewa hukuncin yana da alaƙa da zakuriya kamar yadda ya zo a wancan hadisi ibnu taymiya ya kawo da ne kawai dan ya ƙara fito da ma'anar wancan hadisin na alhaqul fara'id bi ahliha a aqatil fara'id fali aula rajulin zakar wannan duk baya cikin sabirin abin da yake magana yace fa idza kana waliyullah هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسقطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي له معاديا له كما قال تعالى malai to idan ya an fahimci menene ake nufi da waliyi muka fahimci cewa waliyi shine wanda yake bin Allah sau da kafa bi ma yuhibbuhu cikin abin Allah yake so wa yarda abin da Allah yake da shi wa yuzuduhu ko abin da Allah baya so ya kauce masa shi ma ya ki abin wa yasqatu ko abin da Allah yake fushi da shi shi ma ya fushi da abin wa aburu bihi ko abin da yake umarni da shi wa yanha anhu ko abin da yake hadawa ya yi aiki da umarninsa ya hannu da sa idan mun fahimci wannan shi ne waliyi wanda yake bin Allah cikin duk abin da Allah yake so yake bada duk abin da Allah baya so yake fushi da duk abin da Allah yake fushi da shi yake yarda da duk abin da Allah yake yarda da shi idan mun fahimci wannan shine waliyi kana mu'adi li ni mu'adiyan Sai kenan ya zan wanda duk yake gaba da waliyin Allah to da Allah yake yi tunda wannan waliyin ga yake yi abinda Allah yake so yake yi abinda Allah ya bayyana so shi yake guje to kenan duk mai gaba da waliyi to da Allah yake gaba duk mai ya karya waliyi Allah yake yaka duk wanda zai ce zai rukuma da waliyi da Allah yake rukumawa saboda haka ga ma'anar wancan hadisi ta fito ومن آذاني وليا فقد آذنته بالمحاربة وبالحرب وأن دك يجا يتوت يعني دولينا إلى بس الشيلر فتونا فتوني دش كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة التي يقول بسك الإيمان كذا قلت مكينا ومكيانا كما مكيانا kaga Allah sai ya sanya makiyansa su ne makiyan mu'mini makiyan mu'mini makiyansa ne saboda mu'mini suna tare da Allah suna san abin da Allah yake so da haka duk mai kin su da Allah yake duk mai san mu'mini to Allah yake so ce dubu wa aduwakum auliya kan ku rike su ba su majukunta abokan shawara tulqu da ya bil mawadda kuna nuna musu soyayya kada ku yi haka faman ada auliya Allah faqad adahu zai ci kudu wanda ya gaba da mai niyan Allah to da Allah yake gaba wa man adahu wanda kuma duk yayi gaba da Allah kad haraba ko ya kokano fada da Allah fali hada qala saboda haka ne yace wa man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wanda duk ya gaba da waliyina to ya min shelar ya kutuna na ta yaki wannan lafazin da Ibn Taymiyyah ya faɗa da irin wannan sigar babu shi ban gan shi bane ban ban adani waliyan faqat barazani bil muharaba akwai ban adani waliyan faqat man adani waliyan faqat adantuhu bil harb akwai faqat adantuhu bil muharaba amma faqat man adani waliyan faqat barazani bil muharaba wannan iya bincike na ban ga wannan wannan lafazin ba akwai man ahana wali waliyan faqat azantuhu فقد بارزني فقد azantuhu بالمحاربة من أهان لي وليا فقد بالمحاربة bil muharaba ko faqad bil muharaba amma man ahana li waliyan ba man ahana li waliyan ba shi kuma karshen sa karshen wannan riwaya ba irin ba ce duk ruwayoyin da aka rawaito na hadisul wali an rawaito shi ta ruwayoyi daban-daban ruwayar Abu Umama ruwayar Anas ruwayar. Abdullahi bin abin nan Jabir ibn Abdullahi da dai sauransu amma babu ruwa da ta inganta take da ta take dama da masa ruwa Abu Hurairah saboda duk alfas din da aka rawaito in ba wanda yazo cikin hadisin Abu Hurairah ba to akwai magana akan akan isnadin sa to kasance ibn Taymiyyah abubuwan duk yana rubutawa ne wani lokaci daga imlayin sa kawai ba haka wani lokaci faɗar lafazin akan iya samun wani lafazi ya shiga cikin wani kamar da muke magana a wancan kara don haka duk inda aka samu wannan za mu ishara zuwa gare shi ba ka wannan tarkibi ban gaishe a cikin wata ruwaya ba man adali wa liyan faqad barazani bil muharaba sannan mala yace wa afdalul abdi wa afdalu awliya illahi wa afdalu awliya wa afdalu awliya illahi hum anbiya'u wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum وأفضل المرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأفضل أولي وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا استمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبله وهم آخر الأمم خلف خلفا خلفا وأول الأمم بعثا كما نعم كما خلقا وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي كتب الله عليكم فاختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له فالناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح في فيقول فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفته لأحد قبلك ما yace wa أولياء الله هم أنبياؤه أنا anan ibnu abubuwan waliyai wato kashe-kashen waliyai hawa waliyai hawa hawa ne ba hawa ɗaya ba abubuwa ne ba aji ɗaya ba matsayi matsayi ne ba matsayi ɗaya ba suna ne wane wali wane wali wane waliyi amma kuma kowa da ajinsa a ce duk waɗannan ɗan firamare ne ko duk waɗannan ɗan sakandare amma duk ba aji ɗaya ba ne wani aji ɗaya wani aji biyu wani aji uku wani aji shida yake to haka waliyai su ma hawa hawa ne akwai ƙananan waliyai akwai manya-manyan waliyai wa afdal awliya illahi hum anbiya mafi darajar waliyai mafi fadalar waliyai shine annabawa ashe kaga ana magana waliyai annabawa suna ciki inda ta ce annabina amanu wa kanu yattaquna sifofin da aka faɗa sifofi ne da annabawa su suka fi kowa cancanta aka ce imani da takawa su ne babban babban adireshi na waliyi kaga kenan annabawa su suka fi kowa imani su suka fi kowa ta kawa don haka su suka fi kowa sabon sifa ta walittaka haka ana magana walittaka annabawa su ne farkon waɗanda ya kamata a saka a cikin wannan aji shi yasa ibnu taymiya ya ɗauko abin da daga sama Ya ce wa afdalu awliya illahi hum anbiya wa afdalu anbiya'ihi hum mursalun minhum in kuma aka tattara annaba duk aka ce waliyene ne to a cikin su ba akwai da suke su suke jagaba su suke jagorancin malittaka su ne su manzanni manzanni daga cikin annabawa akwai annabawa da suke tsoron annabawa ne ba manzanni ba akwai annabawa waɗanda suke manzanni to annabawa waɗanda suke manzanni sama suke da da annabawa waɗanda ba manzanni ba wa afdalul mursalina ulul azmi wa ka zo kuma cikin ajin al mursaluna din su manzannin to a cikin su ma akwai jagaba waɗanda su ne sama su ne jagorori a cikin walittaka su ne su kuma ulul la'azmi min rusul ma'abota azama ma'abota haƙuri da juriya daga cikin manzanni nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nuhu ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi ajma'in waɗannan su ne ulul azmi min rusul a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai domin malamai suna da maganganu akan suwa ne ne ulul azmi wasu suka ce duk manzanni ulul azmi ne babu wani manzo da ba ulul azmi ba domin al'azmi yana nufin alhazmi wa kamalin ra'ayi wa sabri yana nufin azama da juriya da cikakken wato cikakken ra'ayi da kamala ta hankali ce duk annabawa masu juriya ne babu wani annabin da ba shi da juriya da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul min din suka ce ba ta da idiya ba ce ni da yanar jinsi fasbir kama sabara ulul azmi min an-nasi min ar-rusul daga min din kenan dan ayi bayanin jinsin waɗanda ake so ka kwaikwaya wajen hakuri sai suka ce kenan duk manzanni ulul azmi ne duk manzanni ulul azmi ne don haka wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin malaman tafsiri na na Madina shi yana ganin kowa da kowa duk wani manzo kawai ulul azmi to amma kuma da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi a wani gurin kuma ubangiji ya ce wasbir li hukmi rabbika wala تكن كصاحب الحوت huti نادى وهو مكذوب kaga anan ubangiji ya umarce shi da ya haƙuri yace kai ya zama kamar wani ma'abocin kifi kaga shi ne annabi yusuf annabi yunus annabi ne kuma manzo ne amma an ce ya yi haƙuri amma kai ya zama kamar sa ashe kaga ina yusuf din ta tabidiya ce dan da ba da ba ce shi ma yunus din ya shiga ciki ko in kuma ya shiga ciki to dan mai nan kuma za a ce kada yayi kamar sa ya haƙuri ba irin nashi ba an gane ko قبل falam نجد له asma نجد Asma. أزمة ubangiji ya koya wa annabi adam abin da yasa ban kawo annabi saboda annabi adam baya cikin manzanni annabi ne na Allah shi yasa ban kawo wannan ba suna kawo wannan amma shi magana da yake yi a wasu ibnu abi ibnu zaid yana magana ta duk manzanni kaga bai shigo da annabi adam ba bare ka masa ayyuka da ka kawo فهمت؟ wasu suka ce ulul azmi min ar-rusul sune waɗanda aka faɗa a cikin suratul an'am cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumin narfa'u darajatin man nasha'u min rabbika hakimun alim wa wahabna lahu yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وإياس وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصابرين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. شو وأنا الله يفتح سنة goma sha Suna ne ulul azmi wannan shi ne magana ibn abbas da almajirinsa mujahid da abba al wannan kuma shi ne sauran malamai da suka biyo baya duk suka yarda a kan cewa waɗannan guda biyar domin su Allah ya haɗa a cikin suratul sura su kuma Allah ya haɗa guda a cikin suratul ahzab a cikin suratul sura Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga ubangiji ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake shara'a lakum min ad-din ma wasabi bihi nuha ubangiji ya shar'anta muku addini irin wanda yayi wa annabi nuhu wasiya da shi kaga nuhu ya fito wallazi auhayna ilayka da wanda muka yi maka wahayi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito saboda an faɗa awwalur rusuli an kuma faɗi akhir rusuli sai kuma min bainihi ma wasida ko shine wa ba wasaina bihi ibrahim wa isa wa isa kaga ta da ne kenan ya ubangiji ya hada su anan ya faɗi farkon manzani da ƙarshen manzani sai wanda suke tsakiya su ne annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kaga ana ubangiji ya hada biyar din nan sannan a can cikin suratul ahzab wa id aqadna min an min mithaqahum wa minka da ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى kan مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ya hada biyar ɗin ka tuna lokacin da muka riki alkawari daga annabawa sai ya ce wa minka duk da cewa ya ce annabawa duk waɗanda zai faɗa daga bayan shi da cikin annaba amma kuma sai ya kuma ware shi da ambato wanda ware shi da ambato yana nan cewa su kuma suna da wata daraja wata mafiya ta musamman wanda sauran ba su da ita shi yasa bayan sun shiga cikin kalmar annabiyina da Allah ya faɗa ta farko sai kuma ya sake ware su ya ambace su dan ya nuna matsayin su kuma daban yake in aka koma batun falala da daraja da martaba su ke da sauran annabawa sai ya ce wa minka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama wa min nuhin kaga sai ya faɗi na ƙarshe ya faɗi na farko kuma sannan sai ya faɗi wanda ke tsakanin su wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to shi yasa malamai suka ce waɗannan ayoyi da ubangiji ya waye shi ya haɗe su ya dunkule su guri guda wanda shi yake nuna cewa suna da martabar da ta ta sauran shi yasa suka ce to waɗannan su ne ulul azmi wanda ce babban madogara Abdullahi dan Abbas da kuma waɗanda suka raka masa baya a ra'ayinsa kuma duk malamai na baya baya da suka zo sai suka goyi bayan wannan ra'ayi cewa waɗannan biyar su ne ulul azmi min rusul an gane ko shi yasa ibnu tabiya da ya tashi kai tsaye ba? bai tsaya ya kawo maka wani kilaf ba domin da ƙarshe kamar ma ba khilaf ba a ambatan wasu ba waɗannan din ba sai yasa da ya tashi kawai sai ya ce ulul azmi sai ya ce nuhun wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo hujjar da malamai suke bayarwa akan cewa waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul wannan ita ce aqida ahlus sunna dangane da ulul azmi kuma matsayin su ya kera dukkan matsayin sauran annabawa da manzanni gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi sallama shi kuma shi ne jagora shi ne shugaba a cikin ulul azmi sai ya ce wa afdalu ulul azmi muhammadun sallallahu alaihi sallama shi kaga aka ci karkasa waliyai kaga mafi daukakar waliyai duka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake ajin ulul sama da shi ko babu wani babu wani sama da annabi sallallahu alaihi sallama a wannan sifa ta walittaka sannan mai bi masa waɗanda suke bi masa su ne sauran ulul azmi annabi ibrahim malamai suka jera su masa falala kamar haka din yadda Allah ya jera su suka ce annabi ibrahim sai musa sai isa sannan sai annabi nuh alaihi salam suka jera su a bisa wannan wannan martaba ko da baka tafi wajen ta ɗaya daga cikin su akan ɗaya ba duk da cewa annabi ibrahim babu shakka shine khalilur rahman wannan sifa ce kulla kowa ya same ta haka annabi Ibrahim babu shakka shine yake bin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi na na halala da barkada da daraja a gurin Allah sannan sauran su biyo baya to kaga ka fitar da ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ajin annabi Ibrahim sannan ta fitar da ajin waɗannan uku gaba daya sannan kuma sai ka zo sauran manzanni duka duk wani annabi manzo shi kuma sai ka zo ga ajin guda sannan kuma ajin da yake kasa da su su ne sauran annabawa kuma guda gaba ɗaya waɗanda ba ba yi ba to sannan kuma sai a ci gaba da rabo da kowa da kowa ba haka rabu amma dai an gama aji na ƙoli sauran kuma duk ɗan ƙananan aji ne da 'yan aji to a harkar wani taka ko ɗan rabin aji ka zama ka caba domin dai kana da cikin ana da dama da kai wa afdalu ulul azmi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama khatamun nabiyina saboda sharafin risala da sharafin nubuwa sai ya zama da sunan manzo da sunan annabi ya danne sunan wali idan aka yi ilakin wali aka ce waliyai to anan ana nufin waɗanda ba manzanni wa annaba ba saboda sunan manzanci da sunan annabci ya danna wancan suna na walici an fahimta ko a cewa mutum manzo ya ba ce wali duk da cewa waliyin ne tunda bai taka wannan matsayi na ta taba sai da ya zama wali amma wanda ga waliyin yake tsayawa baya wucewa manzan an gane saboda haka dukkan manzo wali ne amma ba dukkan wali ne manzo ba kai na wa ma kusus bainal wa umma kusus da ila kuma wajhi وهو مخصوص مطلق وهذا هو مخصوص مطلق ake min wajhi wannan ya dara wannan tanan wannan ya dara wannan tanan shi ake cewa min wajhi amma kace ubama wa khususun mutlaq kana nufin ta kowace fuska ɗaya ya dara ɗaya an gane ku ta kowace fuska ɗaya ya dara ɗaya saboda haka kullu nabiyyin wali walaysa kullu waliyin nabiy wannan shine umur wa khusus mutlaq an gane kun sun yi ishtiraki a sifofi amma ɗaya ya ɗaya ɗaya a duka sifofi amma al'umman wal khusus mun wajhi sun yi ishtiraki a sifa a sifofi amma kuma kowanne kuma ya keɓanta da wata sifar da ɗaya bai keɓanta da ita ba shine al'umman wal khusus mun wajhi saboda haka dukkan wani manzo ya ne shi yasa aka tashi aka ce kawai wani yai. aka laƙin aka saki kalmar haka ita kadai farko abin da zai zo kwakwalwarka su ne waɗanda ba annaba waɗanda ba manzanni ba saboda kalmar manzo da kalmar annabi ta danne kalmar wali in aka ce wani wali ana ba baka labari aka ce wani wali waliyi bayan Allah farko wanda za ka saba annabi ba in annabi ne to kalmar da ta fi tsada a kira shi da ita ita a ce annabi ko a ce manzo a ce wani annabi ko a ce wani wani sai yasa mu ga duk labarurukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na annaba wanda suka gabata baya kiran su da waliyai sai dai kira su da annabawa ko manzanni babu wani annabi da Allah ya kuma min nabiyin haka zaka ga mace ma min waliyin daga baya ai bincike a gano waliyin nan annabi ne an gane ko saboda kalmar alwilaya inda itlaq tana nufin waɗanda ba annabawa ba masu daraja ana nufin wasu masu daraja amma ba su kai annabawa ba an fahimta ko saboda haka duk wani waliyi to bai taka matsayin annabi ba duk kuwa irin darajarsa wanda ita ce ake da musulmi ke da baki a kanta waɗanda suka bauɗe suka bijire suka turje ma wannan su ne waɗanda suke fifita martaba a akan martaba annabtaka suke cewa shi annabi daga jibrilu yake karɓa ba wato akwai wasu a tsakanin su kuma kai tsaye haddasani kalbi an rafi to kaga wanda zai ce haddasani jibrilu an rafi ba daidai ga yadda haddasani kalbi an rabu to shi yasa suke cewa maqamul ta fi barzakh wa maqamul ta fi barzakh wai kan rasul wa min annabi kaga sai sun jirkita yadda ahlus sunna suke cewa manzo sannan annabi sannan wali su kuma sai suka ce wali sannan annabi sannan manzo shi manzo shi ne ka duba da Allah irin wannan tawaye <laughs> gaba ɗaya suka kawa tsarin gaba ɗaya sai suka juya shi sama sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama to ne ba da yake wa afdalu ulil azmi muhammadin khatamun nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallama cika bakin annabawa yana isharar zuwa ga fadar Allah ma kana muhammadun aba rasulullahi wa da nabiyina ishara yake zuwa ga faɗar Allah da yake cewa muhammadu bai gama uban ɗaya daga cikin ku ba abin da yake kawai shi manzo ne da Allah kuma makin annabawa wa imamul muttaqina domin yana cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum bi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah tunda ya kowa tsoron Allah ya zama jagaba jagora imam na tsoron masu tsoron Allah wa sayyidu walad adam kuma shine shugaban annabawa shugaban waladi adam ya'yan adam alaihi salam akwai ruwaya da ban faɗa ba wajen tantance ulul azmi min ar-rusul da muka ce waɗannan biyar sune ulul azmi akwai ruwaya zuwa Abu Huraira Abdullahi da Abbas da ba wannan ba kamar yadda na gaya muku akwai ma ruwaya ta ta Abu Huraira tana cikin musaddarak na hakim wanda yake cewa ya waladi adam khamsa sai yace Nuhu Ibrahim wa Isa wa Musa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nuhu da Ibrahim da Isa da Musa sai ce da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce mafi alkhairin su da fiyayyen su ya ce shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi Abu Hurairah shi kansa abin da yake faɗa kenan wanda ya nuna cewa magana ce da ake da sahabbai suka suka santa Abu Hurairah yana daga cikin wato manya ba kamar Abdullahi da Abbas kira shi cikin ƙananan sahabbai ba Abu Hurairah daga cikin manyan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora khatamun nabiyina wa imamul muttaqina wa sayyidu walad adam ya'yan annabi adam alaihi salam kamar da ya tabbata a hadisin muslim abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu walad adam yawmal qiyamah ni ne shugaban ya'yan annabi adam alaihi salam ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine fiyayyen ya'yan annabi adam alaihi salam gaba daya wa imamul anbiya idza shi shine da imamun annabawa duk lokacin da suka haɗu inda za a haɗu a ce za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne musu limanci shine shugaban su shine gaba da su wa khatibuhum idza waqadu inda duk suka taru suka haɗu suka taru to annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hudubar cikin su shine mai faɗa anan ibnu taymiya yana ishara ne zuwa ga wani hadisi wanda yana cikin sunan tirmidhi da sunan darimi da wasu littattafai daban hadisin Anas wanda yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nasi idan idza bu'ithu wa ana qa'iduhum idza waqadu wa ana khatibuhum idza shatu wa ana mustashfi'uhum idza su wa ana mubashiruhum idza aishu har zuwa ƙarshen hadisi yake cewa ni ne farkon mutane ni ne farkon wanda zan fito daga cikin kabari na yayin da za a tashi mutane ni ne kuma jagoran su yayin da za su za su taro za su haɗu ni ne kuma musu hudu ba lokacin da za su saurara ni ne kuma mai cikin su lokacin da za a tsare su ni ne kuma mai musu albishir lokacin da za su fitar da ƙauna har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi hadisi ne bai yi. hadisi ne wanda bai ganta ba tirmidhi shi kansa ya kawo shi yace haza hadithun gharib kalmar gharib a wurin tirmidhi tana nufin da'if idan tirmidhi ya yi itlaqin kalmar gharib akan hadisi to yana nufin da'ifi kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa zai da iya faɗi wannan a cikin littafin sa nasbur raya a wa isnadin wannan hadisi akwai Allah ibn Abi Sulaim wanda malaman hadisi sun rawana shi saboda ka riwaya bata inganta ba sahibul maqam al mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin wannan matsayin da kowa yake zai gobe masa a kansa alladhi yaqbiduhu bihi al-awwaluna wal akhiru wanda da na farko da na ƙarshe mutanen farko da mutanen ƙarshe duk za su yi fatan su ma ina ma sun samu wannan matsayi wato kowa zai yi wa kansa sha'awar wannan matsayi shine al-ghibta kaga wata ni'ima ko wani kai sha'awar kai ma ina ma ka samu wannan ni'ima ba tare da kana masa fatan ta bushe ba kasan kana masa fatan ta bushe ta zama hassada ka ji cewa ina ma kai a kwace a baka wanda ita ce hassada amma ka ga abu tare da mutum kai fatan kai ma ina ma kai ma ka samu wannan abin da ya samu ba tare da kana jin ina a kwace ma ina ma a kwace nashi a baka ba in kana da ina ma a kwace a baka wannan wannan hasada ce don haka sauran mutane duk za su yi masa gibda wato za su yi fatan su ma ina ma su samu irin matsayin da ya samu su yi farin ciki irin wanda ya yi wannan al-maqamul mahmud shine ubangiji yake cewa wa rabbi fa ta'azzab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da tsammanin ubangijinka zai tashe ka a wani matsayin da kowa zai gode maka kowa zai maka san barka shine al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud kamar da aka sani shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita ce ash-shafa'atul uzma a tabbaci ash-shafa'atul uzma ce al-maqam al-mahmud yayin da mutane ba tashi daga kabari ko za a don ubangiji ya kwatso da rana daidai da kunyar halittunsa kunyar kowa na da babbaka zafi da ni. wato kowa ya ɗauke yana neman inda zai yi inda zai fita a lokacin mutane za su a yi misali ma in ba wuta ce mutum ya tafi don a lokacin ba a tunanin dan azabar da kake ciki ita ce azaba fa saboda haka zai ji cewa gara ma ko wuta ce shi a sashi saboda wahalar da ake ci a lokacin mutane za a bazama a tafi wurin annabi adam kamar da dai muka sha faɗa hadisin hadisin shafa'a yana cikin sahih bukhari sa abin sa'id al-khudri mutane su bazama a je wurin annabi adam ya ce nafsi nafsi cewa mata kansa yake ba zai iya ba yana da nasa kowa kuran a tafi wurin annabi ibrahim alaihi salam can ma su taho cikin wurin annabi ibrahim alaihi salam shi ma ce nafsi nafsi ba zai iya ba saboda ka tafi ga annabi annabi Musa ya faɗa shi kurakuran ke tura su ga annabi Musa shi ma ce ta kansa yake fa ta kansa yake a kyale shi ya yi wasu kurakuran da shi ba bai sanya Allah zai da shi ba Ba don haka tambayar annabi Isa shi ne wanda Allah wanda ubangiji wanda bai yi wa Allah laifi ba a tafi a tafi gurin sa a tafi gurin sa shi ma mata kansa yake shi ma yau bai san Allah ya zai da shi ba saboda shi ma yana tsoron mutanen sa sun ce a kan Allah ne bai sani ya Allah zai masa ba kuma kun ga alqur'ani ya gaya mana sai an tutse shi a masa wannan tambayar saboda haka sai ya tura su ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne dan datan Allah malamai sun yi hujja da wannan hadisin shi ma akan cewa waɗannan su ne ulul azmi suka ce adamu shi ya fita saboda ba manzo bane an gane ku tunda Allah ta amina rusuli kuma ya zo a cikin wannan hadisin Adamu shi da sa yake kuka tafi gurin annabi Nuhu wa huwa awwal rusulillahi ila al-ab wa awwal rusulillahi fil ab shi da kansa yace a Nuhu shine farkon manzanni da Allah ya tuwo a doron kasa an fahimta saura kaga shi baya cikin dinar rusuli da Allah ya faɗa na kaga bai shiga cikin ulul azmi ba sauran fufu biyar su ne kuma suka zo a cikin suratul sura da suratul ahzab to kaga wannan in ka hada shi da wannan ka hada shi da magana Ibn Abbas ka hada shi da magana Abu Hurairah kaga dole ka yadda ka sadu da ka miƙa waya kan cewa waɗannan biyar din kacal su ne ulul azmi da Allah yake an fahimta wa sahibu liwa'il hamd annabi sallallahu alaihi wasallam shine abocin tutar godiya tutar godiya tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ta shafa'arsa wanda kowa zai shiga karkashin wannan shafa'a din in ya shiga kuma dole ne ya yi wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama godiya akan wannan shi ma wanda ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa sahibul hawd mawrud shi ne kuma ma'abocin al wato tafki tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za a shashi a matattarar ranar gobe kiyama a matattara al lokacin da mutane suka tafi cikin wannan wahala kishi ya kai musu matuƙa babu wanda ba kishi yake ji ba saboda haka ana buƙatar abin da za a sanya makoshi da shi kowa na buƙatar abin da zai sha a lokaci saboda tsananin zafin rana da gumi da sauran saboda haka ne malamai suke cewa alhaudu ya kuru ba da qabla mizan kafin a je a auna kayan awon ayyuka dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya samu na ciki dan wutar ta huta a Allah ya shi mu kafin a je wannan hisabi to sai tsaya an sha ruwan alhawo saboda ka alhawo ya kuma kamar mizan inda mizani wurin awo ne da ka da an gama mutum awo aka samu ba matsala ko kuma matsalar ɗan karama ce ko kuma an yafe masa matsala ɗin an ɗauke masa dukin da ake karɓa suke nan sai a ci kawai ya tafi kaga kuma a can gidan aljanna zai bacci zai bacci rana ma ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila saboda ka yan aljanna ma a gidan aljanna za su yi kai duba ba kaga kenan tun kafin kusan hadisai ne da suka zo birjin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin sahabbai 30 da yan kai sun rawaito hadisan da suke magana akan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akwai shi ma'un ne a aljanna alhau kuma kafin a shiga aljanna ne an gane amma ruwansa daga cikin aljanna yake dararowa daga cikin aljanna yake kwararowa akwai mai zabani kamar yadda ya zo a ruwayoyi akwai indararo biyu da suke kwararo da wannan ruwan na alkausara daga wannan ruwan na tafkin alhau daga cikin aljanna suke sun fito za su su zuba a cikin wannan tafki din daya na azurfa daya na zinari daya na azurfa sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wannan tafki ne mai tsananin faɗi kamar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce arduhu wa quluhu sawa da faɗinsa da tsawonsa daidai wa daida ya ce qadruhu ma baina ailata wa sana'a al-yaman wato tafiyar da ke tsakanin faɗinsa wato da tsawonsa kamar tafiya daga aila aila cikin iraki ne daga aila zuwa yaman kaga daga gabas zuwa daga zuwa kudu to akwai tazara mai yawa laraba da an ce aida sun san cikin iraki ne sana'a kuma ita ce capital ta yaman a yanzu ma to tazarar da take tsakanin wani tazarar tafki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ardu wa quluhu sawa da fadin da tsawon da ɗaya ne babu bambanci ya ce kuma a abin nan kofunan da ake shan ruwa a cikin su wanda aka aje adad kizanuhu adadu nujumi sama wato kofunan da ake ajewa wanda kowa zai dauka shi adadin taurarin da suke cikin samaniya sannan kuma ya ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa aqyad rihan min al-miski ya fi nono fari ya fi zuma zaki sannan ya fi turaren almiski kanshi annabi ya ce man shariba minhu la yazma'u abadan wanda duk ya kwankwaɗi makwarwa ɗaya ta wannan ruwan da shi da kishi har abada to ai ba za ka ji kishi ba kishi ya ka ce ba wata ka ba ka sha ruwa ba za ka sha ka more amma ba wai dan ka wahala ba ka san kishi ka wahala ku kawo ruwa dan Allah ku taimake ni eh. alkawfar shi a cikin aljanna yake ruwa ne mai daɗi amma shi a cikin sai an shiga aljanna a sha shi shi ina bai na kalkausar wasu malamai sun fassara shi kuma da alkhairul kafir mun baka alheri mai yawa ga al'umma ka shine kausar din da ake nufi ala ayi halin wannan an zo tafsiri kuma a fasa abin da ake nufi da wannan ma'anar wa shafi'ul khalaiqi yawm al-qiyamah kuma mace mai ceton halittu duka ranar gobe kiyama dan shi yake da ceton da zai wa kowa da kowa cetonsa a shafa'atul uzma ta shafi kowa da kowa har annabawa sun shiga karkashin wannan ceto da haka shi yake da ceto mafi girma ranar gobe kiyama wa sahibul wasilati wal wasilati wal fadila shine kuma mai matsayi na wasila shine kuma mai babban daraja wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umarci al'ummar sa su roƙa masa idza sami'tumul mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت من كلا صلى yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sannan in ya gama ku yi salati ga Allah wanda duk ya yi wa Allah salati ɗaya shi kuma zai masa goma sannan ya ce roƙa min wasila wasila din ne yace manzilatun bil janna kaga annabi ya fassara menene wasila din haka duk maganganun da aka faɗa wajen fassarar wasila wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi karfi mafi inganci domin annabi ne ya faɗi ta Ya yace fa innaha manzilatun fil janna dan wasu fassara wasila din da shafa'a shafa'atul uzma annabi kuma ya ce fa innaha manzilatun bil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadihi matsayi ne da bawa ɗaya za a ba daga cikin bayansa ba mai tarayya da shi a cikin wannan matsayin fa arju an akuna huwa ina fatan in zanni ne wannan bawa dawa ku roƙa mu shi yasa an kiran sallah kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima ati muhammadan al wasilata wal alwasilata din shine abin da annabi yake ka rika roƙa masa anan wannan hadisi mun yi ta magana akan sa a karatun at-tawassul wal wasila ana tuna ibnu taymiya yace kada ka zata wani alfarma kake wa manzon Allah dan kai wannan yayi wannan ko yace kanka kake wa alfarma fa mun ya ce halaka hu shafa'ati nan yana nusar da kai kan abin da za ka yi ka samu alheri in an je lahira ka samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam a august to ka riƙa yin wannan matsayin nan Allah zai bashi ko ka faɗa ko ka faɗa Allah zai bashi to amma kai in ka faɗa kai kuma akwai wani sakamako goma shi da za ka samu ashe kaga kakkaji cewa ai ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci wani abu a guri na ka riƙa jin kai ma ashe a abu ba ta fa a nan annabi yana gaya maka wannan ne dan kai ma ka samu wancan alfarma din da za a yi ta shafa'a ranar gobe kiyama an gane ko alladhi ba'athahu Allah bi afdali kitabi alladhi ba'athahu Allah bi afdali kutubihi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine Allah ya aiko da mafificin littattafansa shine alqur'ani mafificin littattafai domin shi zo da ya komai daki kuma ya shafe dukkanin wasu littattafai da suka gabace shi dukkan wani abin da ya gabace shi na littafi alqur'ani ya shafe hukunce hukuncensa wa shara'a lahu afdala shara'i ne. kuma ya ta masa mafi falalar shari'a mafi tsadar shari'a ta addini babu wata shari'a da ta kai shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ita kamala ita ce ta dace da kowane lokaci ta dace da kowace al'umma ta dace da kowane zamani ta dace da kowane gari babu wani lokaci da za a ce yanzu shari'ar nan ta tsufa tana buƙatar a sake duba ta kamar yadda ake yin constitution duk bayan shekara ɗaya biyu sai a ce a sake zama a sake duba shi saboda soyayya zuciya da ɗan adam kullum dan adam ya ya tsara to zai tsara abin da zai dace da bukatunsa ne yana tafiya wani yazo zo shi kuma sai ga wannan tsare-tsaren da aka shi kuma sun za su takura masa saboda haka shi ma sai tattaro kan ɗan uwansa waɗanda suke tare da shi a ra'ayi ɗaya sai su mu zo mu kara kwaskwari ma sai a ɗan bi ku har a ce ku ji ra'ayin ku ba ba ina ku aka damu da shi ba sai kuma a je a yi wani abu a sassake a sassake bayan wasu 'yan shekaru kuma sai a za a ce ai yanzu an samu canje-canje da tsare-tsare da sabon zamani abin nan ne ake cewa zamani goma sarki sarki goma zamani goma ko abu da haka yanzu wani zamani da sabo shi ma sai a kuma a shari'ar Allah ita ba ta da wannan a kowane lokaci tana nan yadda take sai dai ka kasa fahimtar ta amma babu wata matsala da za ta bijiro ko da zamani ne ya zo da matsalar da can babu ita a cikin shari'ar Allah sai ka samu wani ma'auni da za ka dora ta kai. shine alkitab wal mizan din da ubangiji ya saukar mizan din shine wannan ma'auni wanda har duniya ta tashi wannan ma'aunin yana aiki ba zai tsaya ba akwai alkitab abinda ubangiji ya riga ya yanke ɓarɓaro ya faɗi shi abu kaza ga yadda yake ɓarɓaro da sunansa da komai wanda kuma babu sunan shi to kuma almizan din shi kuma shine abinda ubangiji ya saukar shi akwai kuma ma'aunin da aka ɗora abinda ba babu shi saboda haka idan da can ba a san wani koken ba ba san wata wiwi ba to akwai abin da zai yi kama da koken din saboda haka sai a kwatanta hukuncin koken din da shi sai a bada hukunci a ce to kaga abin da yana dauke da illa iri kaza yana dauke da sura iri kaza sifa iri kaza abu mai irin wannan sifa Allah ya haramta shi a guri kaza saboda haka shi ma ya shiga cikin wannan taba akai ta tantama wai taba halacci ko ba halin bace wasu malaman da suke zuƙar taba su suka halatta suka ce halacci. saboda suna sha wasu su ce shan ki banza barin ki banza wai makaruni ce to amma waɗanda suka yi aiki da mizan ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar saboda haka sai suka sai suka duba sai suka ga ai akwai inda taba za ta za ta hau haka sai suka ɗora taba akan wannan mizan sai suka ga ta hau ta yi daidai kamar ma da ita aka yi ce to ai shikenan ubangiji ya ce yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith taba tayyib ce ko khabith ce babu wanda zai sa taba cikin tayyib babu ko shi mai son taba ya san tana cutarwa ya san in sha cutar da shi za ta yi ya san zai zo cikin wasu mutanen da za su ta kankanin malinta ba a so shi ma ta zama masa matsala ne kawai ya sa yake shanta ga anan ta shiga cikin khabith ta hau kan wannan ma'aunin ta zauna tunda ba za ka ce mata tayyib ba to dole ne ka ce da ita al-khabith tunda kuma ta zama khabith ubangiji ya ce ya haramta khabith sannan taba shan taba zai kara abin nan fada da arzikin ka koko zai lalata ma arziki ne kudin da kake konawa duk karan taba ka duke shi ka kona wani kudi ne naka babu abin da zai kara maka ya gina maka jiki bare ka ce a an gina jiki yake ko ya kara maka lafiya babu wannan to kaga ashe kudin ka kake konawa Allah ya ce kuma ya kulu wasu wala tusrifu kaga ba cikin kudu ba cikin wasu rabu yana cikin tusrifu kamar yadda Allah wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura ubangiji ya haɗanta almubazzaranci kowa ya yarda cewa ta ba almubazzaranci ce kaga ta hau kan wani sikili ta hau kan wani mizani ta ba tana cutarwa har ma tana kai ga kisa kusan mutanen da ake bada alkalmar lissafi ta ba tana kashewa abin abin abin ban al'ajabi kuma kullun karuwa suke kuma wani lokaci waɗanda su suka fi ba damuwa da taba su suke bada wannan alkalmar lissafi da cututtukan da take haifarwa na kansa da waye a cikin jikin mutum taba tana da wannan bil ijma shi yasa duk kwalin taba sai an gaya maka waɗannan cututtukan ka sha da sani domin kada ka sha wani abu ya same ka ka kai kamfanin da ya taba kara a ce za a karɓo maka wani diwa ta diya a ai an gaya maka kai kuma mai hankali ne ka karanta ka zaɓa ka sha don haka su ba ruwansa kowanne kowa da yake shan taba ya yarda da wannan Allah yana cewa la kusa anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to haka in kai ta duba alqur'ani sai ka ga cewa ma'aunai daban-daban daban-daban zaka dora taba akai kuma za ta hau kaga shi littafin Allah da ya zo shari'ar Annabi sallallahu alaihi ta zo ta zo da abin da ya game ko ina ya gama kowane lokaci sannan kuma ibn taymiya yana da maganganu akan akan wannan a cikin rasa'il ɗinsa wato risala ce da yayi mai tsadar gaske wajen bayanin yadda shari'ar musulunci take kara da dukkan komai babu wani abin da zaka kasa shigar da shi karkashin shari'a wurin shari'ar musulunci sai dai in baka da wannan kwarewar وجعل <coughs> khayra ummatin ukhrijat lin-nas ubangiji ya sanya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mafificiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane kamar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa jama'a lahu wa li ummatihi min al-fada'il wal mahasini ma farraqahu fi man qablahu ubangiji ya tattara halala daban-daban ya tattara alheri iri-iri ya sanya shi a cikin wannan al'umma bayan da ya rarraba shi cikin al'ummomin da suka gabata wato al'ummomin da suka gabata kowace al'umma ubangiji yana keɓantata da wata falala a keɓancin al'ummar annabi musa da wata falala a kuma annabi isa da wata falala al'ummar annabi ibrahim da wata falala kowace al'umma a keɓance ta da wata falala ta musamman wanda wannan tana da wata falala ba ta da ta waccan waccan tana da ta wannan ba ta da ta waccan a waɗannan falalolin gaba ɗaya kuma ubangiji sai tattara su a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wata falala da ka sani cikin wata al'umma da ta gabata to akwai ta a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa dukkan wani alkhairi da kake binciken shi a cikin wani addini in dai alkhairi ne to akwai shi a cikin musulunci dukkan wani abu da zaka ka soka a cikin musulmi kace ce musulmi suna da kaza suna da kaza in ka duba waɗanda ba musulmi su kuma suna da irin wannan ninkin ba ninkin nasu na musulmi in wani sharri to zaka samu in akwai shi a cikin musulmi a ce a cikin musulmi an samu wani ya yi laifi iri kaza ya laifi iri kaza a tarihi misali tarihin musulunci a ce a musulunci an samu wani sarki ya yi kaza ya yi kaza ya kaza kuma ga sarkin musulunci ne ko an samu wani shugaba ya yi kaza ya kaza a faɗi wani laifi da ya yi to in ka koma sauran al'ummomi sai ka ga wanda ya shanye dame shi shanye a wannan laifi idan kana maganar zalunci ne an samu wasu sarakuna da suka zo da sunan musulunci sun yi zalunci a lokaci kaza a zamani kaza a zamani kaza to in ka koma a cikin al'ummar rumawa sai ka samu ma wanda ya kona gari gaba ɗaya kungurungun da mutanen da ke ciki da dabbobi da komai ya kona saboda kawai sun yi masa gure Niron ba haka yi ba a sarautarsa gaba ɗaya Niron ɗaya daga cikin sarakunan rumawa gaba ɗaya gari ya kona ƙurbus da mutum da dabba da kaji da komai da suke cikin garin sai da suka zama toka kaga kana kwatanta zalunci in kana kwatanta wani abu da ake cewa musulmi sun yi na ta'addanci kaza a guri kaza sun kashe mutane kaza yanzu ka duba sauran kasashe da suke da raba musulmin ba wa ya fi ta'addanci kamar akwai kasar da ta kai ta'adda kamar Amerika da Isra'ila babu duk irin abin da za a ce musulmi sun yi na ta'addanci a guri kaza a guri kaza a guri kaza a duba ta'addancin Isra'ila na rana ɗaya ya ya dame nasu ta'addancin Amerika Iraq da Afghanistan na rana ɗaya duk ya dame nasu mutum daga shigar Amerika Iraq zuwa yanzu mutum sama da miliyan sun mutu kuma duk a dalilin wannan ta'addancin nasu kaga idan an samu wani da za a ce yayi abin da ba daidai ba kace 11 September a ce an kai ma wani wuri hali wanda ba ba ruwan su ba abin da suka ci an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba da mata da yara da waye da waye to kuma a duba ta wani bangare su kuma me suke a Iraki me suke a Palestine me suke a Afghanistan kaga ashe duk wani abin da zaka kushe wa musulmi da shi to sai ka samu kishiyoyin musulmin suna da ninkin baninkin na wannan abin da ya dace a kushe musu saboda shi to ibn taymiya yayi wannan maganganun a littafansa kuma aka shigo cikin musulmi duk wata falala a cikin musulmi da za a yi maganar ta to akwai ta a cikin ahlus sunna sanaduwar abin da zaka kushe wa ahlus sunna to kishiyoyin ahlus sunna suna da ninkin ba ninkin sa ce ahlus sunna su in ka kwatanta su da wanda ba ahlus sunna ba kamar ka kwatanta gurin din musulmi da wanda ba musulmi ba haka kuma aiki, an gane ku bai san da aka shigo kuma sai a sake yin tawari na namu na namu su zo. Wahum akhirul umami khalqan wa awwalul umami ba'san. Wannan al'umma ita ce ƙarshen al'ummomi wajen halitta. A wajen halitta ita ce al'umma da ta zo ta ƙarshe. Al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ita babu kuma al'ummar wani annabin da za a yi. Har Allah ya naɗe ƙasa duk wata al'ummar da za ta bayyana a doron ƙasa al'ummar annabi ce sallallahu alaihi wasallam da haka su ne a ƙarshe wajen halitta su ne na baya baya wajen halitta amma kuma su ne awwalul umami ba'san su ne farkon waɗanda za su tashi cikin al'ummomi in an duba shin kiyama an yi su ne farkon da su fito daga cikin kabarin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su shine farko wanda zai ƙasa za ta tsage ya fito كما sahihi في الحديث ya كما a cikin hadisin Abu Hurairah nahnu al-akhiruna as-sabiquna bayda annahum utul utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu ne na baya baya kuma mu ne a gaba gaba a baya baya kuma a gaba gaba a baya baya wajen halitta wajen zamani zamanin mu ya zo daga baya amma a gaba gaba wajen falala a gaba gaba ranar gobe kiyama in aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummar sai ce farkon al'ummar da za a tashe ta daga kabari ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hisabi ita ce farkon al'ummar da za a yi wa hukunci ita ce farkon al'ummar da za ta shiga aljanna da annahum utul kitaba min qablina sai dai al'ummomin da suka gabace mu an ba su littafi gabanin mu wa utina wa min ba'dihim mu kuma daga bayan su aka bamu fa min al-yawm fa hadha al-yawm alladhi kataba Allahu alaihim fahtalafu fihi wannan rana ina nufin juma'a ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya wajabta musu sai suka yi sabani wato ita juma'a ita ce ranar da Allah ya wajabta wa al'ummomi duka ta zama ranar idi a wajensu da za su rika haduwa suna ambatan Allah a ciki suna bauta wa Allah suna ambatansa a cikinta ya farlata musu duk gaba da al'ummomin wannan ranar fahtalafu sai suka saba maimakon karɓi wannan farilla da ubangiji ya ɗora musu suka saba fa hadana Allahu lahu sai ubangiji ya nuna mana ya shirye da mu ga wannan ranar mu Sannasu lana taba'un fihi mu dangane da wannan ranar mutane duk bayan mu suke bi mutane duk bayan mu suke bi kaga idin mu shi zai fara zuwa ita ce juma. sannan daga baya na yahudu ya zo asabar sannan daga baya na nasara ya zo shine lahadi kaga ashe mu ne a gaba ba za su riga mu ba mu sai su daga mu sai yahudu sai abin nan saboda haka mu ne a gaba mutane duk bayan mu suke bi shi ne ce gadar lil yahudi gobe ta yahudawa ce sun zaɓi ranar asabar suka ce a ciki Allah ya gama halitta ya huta za su ma za su huta wa ba'da gadin lin nasara ladi kenan bayan gobe jibi kenan ko jibi kuma ta nasara yana nufin ranar lahadi ita kuma ta zan ita ce ranar nasara suka ce za sun zaɓe ta saboda a ciki Allah ya fara halitta saboda ka su ma suka zaɓi wannan rana a ciki za su yi idin su wa qala sallallahu alaihi wa sallama wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard manzo Allah ce ni ne farkon wanda kasa za ta tsage za ta tsage masa a wata wayar yawmal qiyamah wa ana awwalu man tashaqqa anhu al yawmal ko kari yawmal wanda wannan hujja ce da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a kabarinsa ba zai tashi ya fita da kabarinsa ba sai ranar gobe kiyama ranar da za a tashi ilal mahshar zuwa matattara a lokacin shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ashe kaga masu aƙidar cewa annabi yana naina yawo ya je nan ya je nan duk sanda ake maulidi ko ake wani wani abu to zai halarci gurin ya zauna har ka ga wasu gurare saboda wata wai har wani wani wata kujera ake a ƙi zama a kanta saboda in ya zo ya zauna eh wasu guraren har da shayi ake aje masa ya zo ya sha to kaga wannan duk wani ce duk wani ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna zai tashi a ranar gobe kiyama zai shine farkon wanda ƙasa za ta tsage domin ya imani yana kwanci a kabarinsa mai daraja kuma duk salatin da kake yi a duk inda kake akwai mala'ikun da ubangiji ya ajiye aikin su kenan su rika kai wasa wannan salatin kaga karewar gata kenan ba ta maka ba sai ka je gindin kabarin da zai ji salatin naka inda a ce kowa sai ya je inda yake ne sannan zai san yayi masa salatin kaga da an cuci talaka da ba shi da kuɗin tikiti ba shi da kuɗin kujera kuma ba ya da alaka da gwamnati bare ta ba shi kujerar gwamnati kaga shi an cuci shi to amma sai musulunci da yake addini ne na rahama addini ne na sauki kuma addini na kowa da kowa ba uwansa da bambanci wanda yana da shi wanda ba da shi wanda mai mulki ne wanda ba mai mulki ba wanda yana da hanyar kamun kafa inda za a masa alfarma wanda ba da shi a musulunci duk ba ruwan shi da wannan sai ma ka je can din ka gama birgi maka ka da babu wani yana cha. yana cha yayi wani abin da zai fi ka birgewa a gurin Allah sha'anin ubangiji haka yake wanda ya fi masa da'a shi ya fi kusa da shi kuma ko ina Allah ya baka damar ka yi da'a wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura ka inda kake ka irota wa Allah ba kamar addinin kiristanci ba da cocin ka ita ce cocin ka inda kai rijista nan ne za ka rika zuwa duk inda za ka in za ka canza ɗauki to sai ka kuma biyan kuɗin rajista kuma an soke ka a can a saka a nan saboda haka inda duk kake zuwa an san kana zuwa kuma duk sati za ka aiko baka zo ba dai ka aiko ka aiko hasafinka ka aiko isahananka, ko da ka za ka zo ba to wannan ne zai sa idan al'amarinka suka tashi liman ya yi maka saboda ya san kana da ajiya kana da account daurin aurenka jana'izar kawai duk zai halarta zai yi maka saboda ya san kana da account a cikin cocinsa shi yasa coci wuri ne kamar kamfani na samun kuɗi ba kamar masallaci da za a tabara da ƙoƙo ba ana da Allah ka bayar ai ta hajja maka hadisai ana ta gaya maka falala sannan ka dan jawo tsohuwar wani tsohon canjin ka ka je ba can ba ba wannan saka duk wanda ya samu coci duk limamin da ya samu coci ya samu wani big big business amma nan ba bawa Allah irin liman sai dai a kawo masa matsala amma kullum cikin kawo masa matsala ake an bar wata da ƴaƴa marayu da kwasham ta kwaso sai a ce ki je ki gurke ga liman wani an ɗaure shi a ce a je a ga liman da samun kuɗin bebi kowace matsala wani ba da lafiya ya je ba kuɗin asibiti a ce a ga liman da ka ku shi liman ya zama irin charitable organization din nan shi shi ba ba sai dai a ce a zo a gaishe وأنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه yace zan zo ƙofar aljanna ranar gobe kiyama in nemi a buɗe mu faya ƙunul sai mai gadi mai gadin gidan aljanna mala'ikan da yake gadi sai ce man anta kai wa ne fa aqulu muhammad ce ni ne muhammad ce bika umurtu la aftahu li ahadin qabla kai aka umarta in budewa ba zan bude ma wani gabanin ka ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sannan kuma kowa da kowa cikin musulmi su shiga in ya shiga sai al'ummar al'ummarsa ta shiga sannan sauran al'ummomi kuma su biyo baya ashe kaga duk wata falala da za a tsaya maka a ce yi kaza yi kaza yi kaza za ka yi kafada da kafada da manzo Allah wajen shiga aljanna wannan wanda zai faɗi wannan bai san martaban manzo Allah wai za ku yi kafada da kafada a ce kafada da kafada kana ture shi yana ture ka wataƙila ba ka riga shi shiga so kaga wannan daga kaji wannan kasancewa wannan daru ne kawai ba gaskiya ba imamu ahmad da darimi sun ruwaito hadisi daga anas dan malik manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la awwalun nasi yanshaqu an an al-ardu an jumjumati yawm al-qiyama wala fakhra wa ana awwalu man yadkhulu al-jannata wala fakhra wa ana sayyidun nasi yawm al-qiyamati wala fakhra وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة وأنا أول وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها فيقول من فأقول فيقولون من فأقول محمد فيفتحون لي فإذا فإذا في الجبار مستقبل مستقبلي فأسجد له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرقم wanda ƙasa za ta tsage min in fito daga cikinta ta buɗe kaina in fara fitowa daga cikinta shine an junjuma ce ai an rasu yawmal qiyama wala faqra yace ina faɗar wannan ba da fariya ba ba dan nin ku fariya ba in nuna na fi ku a'a ina ga muku abinda ubangiji yake bai ni da shi na falala ne wa ana sayyid wa ana awwal man yadkhul janna ne ne farkon wanda zai shiga aljanna wala fakhra ba ina faɗar wannan da fariya bane wa ana sayyidun nas yawmal qiyama wala fakhra ni ne kuma shugaban mutane ranar gobe kiyama ba da fariya ba kuma ni ne zan zo kofa aljanna rike abin nan hannun kofar in na rike hannun kofar sai mala'iku su ce wane ne sai ce ni ne muhammad fa ta li sai su bude mu sai fa adkhulu fa idal jabbar mustabbir shiga sai ubangiji kuma ya tare ni kaga wannan shine mafi girman ni'imar da zai kamu da ita shine ya ga ubangijinsa fa asjudu lahu sai in faɗi in yi wa Allah sujada shi ka ɗaga ba wurin sujada ba ne roƙi duk abin da kake so a baka to kaga ƙololuwar kenan da wani ta ƙarshe kenan an ƙuri. to in ibn taymiya yana ɗauko maka abin daki daki kafin ya shiga kuma fasa kwai da zai zo ta maka bayani kuma har ya shiga kuma taɓo wasu wanda suke da'awar walittakar amma kuma da wasu abubuwan da shi Allah baya su A za ka yi da'awar walittaka ma'ana san Allah kuma da aikin da Allah baya su ba zai yi ba in ka ce kai masoyi na ne amma kuma kullum abin da zai bata mure kake ya zama yadda kana suna sai yadda ba to a ce kai masoyin Allah ne amma kuma kullum zagon ƙasa kake wa addininsa duk inda ka ga an ce ga wani abu na addini ne kokari kake ka lalata shi in aka ce ga sunna kokari kake ka hana mutane yi ce ga bid'a a kokari kake ka daure mata gindi kuma kana na auli waliyin kuma na Allah ai ka sai ba to wannan ita ce shine abin da kuma ibnu taymiya nan gaba zai shiga ya ya kwatanta walittakar gaskiya da yake ta mana bayananta da a hadisin da Abu Hurairah da ya kawo na Bukhari da matsayin walittaka da kuma manyan waliyan Allah da ya faro da kan annabawa da manzanni da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zo ga batun waɗanda suke da awar walittaka amma kuma ayyukansu suna nuna ƙarya suke yi ayyukansu suna nuna walittakar tasu ba ta Allah ba ce wannan shi ne abin da nan gaba ibnu taymiya zai shiga tsagewa insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim wannan yana cewa fadar Allah da yake ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wannan ta nuna za a yi bacci kenan a yi karo karo karo ba haka aka ce ba ahsanu makila za a yi bacci a aljanna mana bacci ba daga cikin jin daɗi bacci yana daga cikin ko ba daga cikin hutu eh don baka bacci kuma ai a rage maka jin daɗi don Allah ina iya na ce annabi ɗan gatan Allah babu komai ba wani abu ai kalmar ɗan gata tana nufin wanda aka jawo shi kusa sosai kuma ake masa abin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan matsayin kuma ka ga hadisin mulaya da muka faɗa hadisin abu huraira ai yana nuna idan kai wa Allah abin da yake so kai ma zai maka abin da yake so wala in sa'alani la wala in sa'alani la uidanna wannan ba shine gatan ba a'a mu ba shababa muke nufi ba kuma abanta ba shababa shagwabar ai daɗi ne shi kansa a shagwaba ka ɗin ai shi kansa wani matsayi ne ko in ba a san ka ba za a shagwaba ka ba da Allah idan ana iƙama shin za mu faɗi abinda mai iƙama yake faɗa ne ko kuwa za mu yi shuru akwai ruwayar da ta zo cewa idan ka ji mai iƙama ya ce karka mata salaka ce a kama Allah wa dama wannan ruwaya ba ta inganta ba saboda haka wasu kuma suna kiyasta iqama da kiran sallah suna cewa ita ma ai azan ce kuma annabi cewa idan sami'tu bil mu'adhdhina to ita ma aqama wazana ce don annabi ya ce baina kulli azanaini eh baina kulli azanaini aminin a ba salama addu'a addu'a akwai addu'a tsakanin dukkan wazana guda biyu ma'ana an yi kiran sallah kafin iqama to kaga anan aka kirawo iqama ita ma azan don an ce baina kulli azanaini to a gaskiya wannan ba hujja bace da take nuna kiran sallah ita ma sunanta azan an kirawo ta azan ne a wannan bai itibari taglib a larabci akwai abin da malaman laraba suke kira at-taglib a rinjayar da sunan wani abu akan wani abu saboda suna tari, sai a hada su sai a rinjayar da sunan daya daya haukan sunan ɗaya. kamar yadda ake kiran abubakar da umar al-umarani duk da cewa abubakar shi kadai ba a kiransa umar inda za ka kira abubakar shi kadai ba za ka ce masa umar ba amma da aka hada su sai aka ɗauki kalmar umar ɗin sai aka rinjayar da ita akan kalmar abubakar ɗin kamar yadda ake cewa al-qamarani al-qamarani ana nufin ash-shams wal qamar ko al-qamarani ana nufin rana da wata amma da za ka kira rana ita kadai za ka ce mata al-qamar ba za ka ce sai dai ka ce mata ashams kamar yadda ake cewa al'abawani al'abawani. ce abawani ana nufin al'ummu ummu wal abu ko al'abu abu wal ummu amma da za ka kira uwar ita kaɗai za ka ce mata al'abu ba za ka kira mata haka ba to haka nan al ana nufin kiran sallah da iqama amma da za ka kira iqama ita kaɗai ba ka kiranta ta al'azan ba sai ka kira ta al'iqama an gane saboda wancan taglib ne haka ba za ka ɗauke shi a matsayin cewa idza sami'tumul mu'addin ana nufin har mai iqama ba don haka babu abin da yazo saboda ka zaka saurara daman ita shi addini haka yake an ce yi to yi ba a ce ba ka yi shuru. yadda ka ce shuru zan yi shuru za ka shi ne addinin a lokacin Shuru din shi ne addini Uh-huh. to me an kira sallah shaidan ya gudu an zo kama shaidan ya gudu sai aka ce kai ma ka faɗi abin da mai kama ki eh eh shi ne eh shi ne wannan duk taglib ne amma babu inda aka kirawo kiran sallah al-adhan bare ka ce a cewa mai iqama al muazzin kana da inda aka ce mai iqama al muazzin bare ya shiga da rashin idan sami tubul muazzin wannan duk kiyasi ne za ka yi ta yi kuma kiyasi a nan ba zai fushe ka ba domin ba zai ibada ba a shigar da kiyasi ana shigar da kiyasi to bida za ta ta shigowa menene bambanci tsakanin annabi da manzo mun sha faɗa a nan bambanci tsakanin annabi da manzo matsalar karatun ne namu yau wannan ya zo gobe wancan bai zo wannan saboda ka yau an faɗa gobe kuma sai ya sake maimaitawa jihi ma sai ya sake maimaitawa sai a yi ta kai kawo a guri guda ɗaya kuma ga shi ana ɗauka ya kamata a ce ka sayi na baya in ma sabo ne ko ka sayi na baya duk ka yi ta ji kafin ka zo yi ta da mu baya abinda ake nufi da annabi annabi manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi sannan kuma ya bashi wata shari'a ya ba shi wani littafi wanda zai hukunci da shi ya ba shi wata shari'a sabuwa wacce zai hukunci da ita shine annabi kuma shine manzo annabi wanda ba manzo ba shine wanda Allah ya ba shi ya masa wahayi amma kuma ya umarce shi da ya aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi wannan shine annabi ba kawai da wasu suke cewa annabi shine wanda aka bashi annabci aka yi masa wahayi amma kuma aka ce kai ya sanar balam ya umar bi tablighi babu wani wanda ba umarta da isar da abin da ya ji ba har malami an ce kai ya koyi bare annabi na labi da yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in wa idh akhadha wa idh akhadha idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunhu kaga ashe kowa an tura mishi umarnin ya bayyana idan malami in ya ɓoye ya yi laifi to ina ga annabi kuma shi ya ɓoye tare da cewa annabi ya fi malami matsayi shi Allah yana zantar da shi ta hanyar wahayi malami ko ba a zantar da shi ta hanyar wahayi sai abin da aka yi wahayi ga annabin zamaninsa shi zai aiki da shi to an Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa annabawa suna hukunci da littattafai na waɗanda aka saukar a bayan su inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu kaga ubangiji ya ce annabawa mun saukar da Attaura, wanda a cikin ta akwai shari'a da haske yahkumu biha an-nabiyuna annabawa na hukunci da ita kaga annabawa suna hukunci da Attaura. taura kaga annabawa banu isra'ila da suka zo duk suna hukunci ne da abin da yake a cikin Attaura. taura kamar yanzu gidan annabi yusuf alaihi salam suna hukunci ne da shari'ar abin da ali yaqub shari'ar da Allah ya ba Ibrahim alaihi salam haka waɗannan manzanni da suka annabawa da suka zo a wannan abin da suna hukunci da da wannan haka annabawa ne waɗanda ba a ba su kamar annabi Dawud alaihi salam an ba shi zabura amma zabura ba ta kunshi hukunce hukunce ba zabura duk abubuwan da suke ciki raqa'iq ne wa'azi ne da tasbihi irin abin nan addu'o'i da tasbihi su ne a cikin zabura za ka babu wa'azi a cikin zabura za ka wani littafi da za a je a so a kasuwa ana karanta maka ya kai dan adam wanda shirme ne ba ba ita ce zabura ba wani ya zo ya taɓa gaza ya ce Allah ya ce a gidan rediyo Allah ya ce aka je aka ce ai wannan ba babu alqur'ani ba sai ya dawo ya ce ai a zabura ta Thank annabi yusuf manzo ne manzo ne akwai akwai wani abin da ubangiji ya ba su na shari'a amma kuma littafin da suke hukunci da shi shine littafin annabi musa alaihi annabi ibrahim alaihi salatu ibrahim amma akwai shari'o'in da suka sauka a cikin su amma annabi daud da da suleiman annabawa ne sarakuna annabawa ne sarakuna wani littafi ne zan samu cikakken tarihin Imam Bukhari ka duba sirar alamin nubala ko kuma ka duba muqaddimar Fathul Bari wanda da aka fi da al-Hadi Sahih cikin tarihin eh, Imam Bukhari a ciki wani sahabi ne na ƙarshe da ya bar duniya shine Abu Tufail Amir ibn Wasila shine sahaban da ya mutu a ƙarshe a shekara hijira tana da ɗari hijira tana da ɗari ya rasu za ka ji an ce maka sahabi wani shine na ƙarshe a gari kaza kamar ya ce a basra na ƙarshe anas a madina na ƙarshe jabir haka za ka ji ana ana ana zanawa amma na ƙarshe wanda daga shi da ya rasu babu wani sahabi kuma a duniya shine abu tufai ban iya tunawa a sha da su eh. eh? a ina a makka ko ba a kayyade ba da zai ka sake yin karatu hmm. eh. idan mutum akwai alƙur'ani da tafsiri a cikin wayarsa wato idan ya zo shiga shiga banɗaki zai iya shiga da ita idan babu wani wanda zai bawa ya riƙe masa ko ya aje masa na farko wanda yake da ƙur'ani a wayarsa ko tafsiri alƙur'ani a wayarsa zai iya shiga banɗaki da wayarsa akwai bambanci tsakanin ɗaukan ƙur'ani a rubuce a wata takarda ka shiga da shi ban ɗaki da kuma wanda yake cikin mamari, wanda yake cikin ƙwaƙwalwa ta waya ko yake cikin kaset misali kaset ne na alƙur'ani a aljihunka ka je ka so kaset na ƙira'a a aljihunka kuma sai ka buƙaci ban ɗaki ba sharaɗi bane sai ka ce da aje kaset ɗin wannan duk wani abu ne wanda a ƙwaƙwalwa yake amma inda za a fasa kaset ɗin ko a fasa wayar ba za a ga ƙur'anin ba kawai wasu ‘yan kulalin wai ko karafuna za a gani ko su robobi ba abin da za a gani saboda ka daidai yake da kwakwalwarka da ka da ci alkur'ani kaga ka aje kanka da za ka shiga alkur'ani eh, zai ka ci eh? saboda haka idan za mu yi kiyasin idan za mu yi kiyasin kiyasin kiyasin waya to ba za mu yi kiyasin ta da alkur'ani wannan mushafi ba za mu yi kiyasin ta da mahaddacin alkur'ani ko gardi ya haddace ƙur'ani an gane ko yadda ƙur'ani yake kansa babu wani musulmi da ba ƙur'ani a kansa in dai musulmi ne ko a ce sai ka samu a kansa ko ƙur'ani ce to amma da za a bige mutum a fasa kwakwalwarsa ba za a ga ƙur'anin ba gashi na yana zuba to kaga ai zai shiga da haddasa Alƙur'ani da eh, abin abin ɗaki a ba ta ya shiga da to saboda ka ka kiyasta wayar ta mai wadda ka sa Alƙur'ani a ciki da kan mahaddaci in ya halatta mahaddaci da kansa da qur'ani ya shiga to wayar ka ba ta halatta ta shiga saboda ka ba buƙatar amma yanzu a ce duk wanda yake da wannan in zai shiga ban sai ya ajiye me kake zato to duk wanda aka kama ruwa sai ka dan samu wani abu dan tebiri ka ajiye ta to ka gare ko ka kama ruwa ko ka kawai dai kawai dai wani sai ce ka larura sai ya shiga ka gare kuma sai a buɗe kofar larura to ba ma wani abu larura anan kaga za ka yi shiga da kayanka shin malam har yanzu aljanu suna taka to ya kawo wasu magana tambayoyi akan aljanu ina ga lokaci ya ya abin wani nan shi kuma shi kuma labiya ibn taymiya wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadim al-munzal wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la atawassalu وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل اقتراب الأول وأرد عقدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويأتي أفسر مسا إن بدا ذاك ذيك سامون ما لم كساتا zai guda yi maka sharhi a sharhi isasshe da zaka fahimci amma a cikin ta babu wani abin da yake mai wahalar fahimta yana cewa aqidarsa dangane da alqur'ani shine abinda ayoyin alkur'ani suka zo suka yi bayani akan alkur'ani fa huwa alqadimul munzalu abin nan magana ce wacce take kadimiya a kadimiya ce wajen abin nan dinta asalinta amma wajen anwa dinta kuma hadisa ce wato ubangiji yana magana sanda ya so a inda ya so da wanda ya so sifar kuma magana a gurinsa sifa ce kadimiya amma anwa'uha nau'ukan maganar kuma hadis ne domin yana yin ta sanda ya so a inda yaso ga wanda yaso so ba kamar yadda wasu ke cewa kalamun lahi kalamun nafsi ne saboda haka kawai annabi Musa alaihi salam jin da maganar Allah ba wai jin sauti yayi da harafi ba kamar yadda kake jin sauti da harafi na maganganun mutane ko na maganganun masu magana a haka kawai a jikinsa ya rika jin ma'ana a jikinsa kawai ba ta rika ratsa shi yana jinta kawai da kake jin ɗari ko kake jin zafi haka ma'anar ta rika shiga to wannan alkalamun nafsi din shi ne kalamun la daga baya sai a zo a fassara shi da larabci to ya zama alqur'ani ko a fassara shi da ibraniyanci ya zama abin nan ya zama injila an gane ko suka ce wannan shine la. Ko <coughs> kaga wannan wannan tawili ne to ibnu taymiya yana kore wannan wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la atawassalu zai faɗa abin da Allah ya ce zai faɗa abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala atawassalu haka yake a cikin baitocin ya ce wala atawassalu yana nufin at-tawassul bid'i baya tawassuli irin na bid'a wa jami'u ayati sifati umirruha ina jin wala ata ata'awwalu ba a tawassalu bane ka dai sake duba ba zai zama wala ta awwa dan ba munasabar ya faɗi tawassuli a wannan gurin wala a ata'awwalu wato zai zai bar su yadda Allah ya ce da manzo Allah ya dai faɗa ba tare da ya tawili ba wa jami'u ayati sifat umuruha haqqan kama na al-irad al-awwal ci dukkan ayoyin dukkan sifofin Allah umuruha ina gudanar da ita yadda take ba tare ba tare da tawili ba kamar yadda malaman farko suka nakalto wa aruddu uqataha ila nuqaliha wa ha an kulli ma yukhawwalu ina barin wato nauyin abin ga waɗanda suka ruwaito mana an ruwaito mana Allah yana da yana da hannu yana da diddige yana zan barta a haka ba tare da tawuli ba waɗanda suka ruwaito na san cewa amintattu ne ba za su yi ƙarya ba saboda haka duk abin da za a kawo a kwakwalwa da tawili ni ba na tare da wannan ina ga waɗannan tambayoyi da muka ansa sun isa har ma mu wuce lokacin mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam mai zuwa ba samu mun yi karatun mu na karshen wata ba saboda ka babu karatu a wannan asabar din mai zuwa sai ranar asabar ta sama insha Allah